This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. har yanzu dai baba yaku makeri ne tare da ibrahim kalmasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren ranar laraba 26 ga watan yuni shekarar 2024 a cikin shirin za ku ji hali da ake ciki a kan takaddaman tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasir el rufayi da majalisar dokokin jihar ta kaduna wadda ke kara ta'azzara har ya kai ga tsohon gwamnan ya shigar da kara a gabar babban kotun tarayya da ke kaduna kamar yadda kuka ji a shirinmu na baya 'yan ta'adda sun hallaka sojojin niger 20 da farar hula guda lamarin da ya kai ga ayyana makokin kwanaki uku a kasar akan wannan batu ne kuma za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan wani irin matakai da ya kamata mahukunta su ɗauka a yaki da ake da 'yan ta'adda a kasashen sahel ganin yadda hare-hare ta 'yan ta'adda ya ƙi ci ya ƙi cinyewa lambar mu da ita ce biyu sifili biyu takwas wato tara takwas sifili shida takwas biyar sifili a kira mu a bayyana ra'ayi kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa wanda sulaiman barma zai gabatar wanda a yau shirin ya leka kasar kamaru don ganin yadda mata masu bukatu na musamman suke neman na kansu to amma kafin nan ga ibrahim da labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Shugaban Kenya William Ruto yau Laraba ya ce ba zai rattaba hannu kan kudurin dokar kara haraji da ake takaddama a kai ba kwana guda bayan da masu zanga-zanga suka yi mummunar arangama a Nairobi da sauran birane wadda ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 22. a wani jawabi ga ƙasa ruto ya ce bayan ya sake nazarin abin da ƙudurin dokar ya kunsa da kuma sauraron uzurin masu zanga-zangar a ta bakinsa na sallamar kuma don haka ba zan rattaba hannu kan ƙudurin dokar kashe kuɗi na shekara ta 2024 ba ya ƙara da cewa za a janye dokar. ruto ya yi magana daga gidan gwamnati a gaban 'yan majalisa amma yana mai godiya ga waɗanda suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin dokar wanda ya wato ya kare dalilin yi ya miƙa ta'aziyarsa ga iyalan da suka rasa 'yan uwansu a yayin zanga-zangar shugaban amurka joe biden yau laraba ya yi shelar bayar da wani umarni wanda zai kai ga yin afuwa ma duk wani daɗaɗɗen sojan amurka wanda aka samu da laifin yin luwaɗi amma da yardar rai wanda gabanin shekara ta dubi da goma sha uku yin hakan laifi ne a soja gwamnatin biden ta yi imanin cewa wannan afuwar za ta amfani dubban tsaffin sojojin amurka da aka samu da wannan laifin saboda irin mu'amalar jima'i da suka yi waɗanda za wato suka amfana da wannan yafiyar za su iya buƙatar a nuna musu shaidar cewa an yafe musu ɗin su kuma buƙaci sauya musu takardun shaidar sallamar su sannan su kuma buƙaci a rika ba su haƙoƙin da aka hana su a baya saboda da ayyana su a matsayin masu laifi da aka yi tanaji na wato 125 na tsarin shari'ar soji na bai daya ko uniform code of military justice a turanci ya ayyana luwaɗi a matsayin laifi wanda dokar wadda aka kafa a tun a shekara ta 1951 an soke ta a shekara ta 2013 lokacin da aka kwaskware ta ta yadda za ta samu mutum da laifi ne kadai idan ya yi luwaɗi da wani bisa tilas shugaban turkiya recep tayyip erdogan yau laraba ya yitar da abin da ya kira kulle-kullen firaministan isra'ila benjamin netanyahu na bazai haƙin gaza zuwa ilahirin yankin yanzu isra'ila na hararin labanan kuma muna ganin yadda yammacin duniya ke ta rarrashinta har ma da goyon bayanta a cewar erdogan ga 'yan majalisar dokokin kasar Netanyahu ya ce ba da daɗewa ba za a gama abin da ya kira babin ƙazamin yaƙi da Hamas a Gaza kuma za a sake girke sojojin Isra'ila kan iyakar Arewa inda Isra'ila da mayakan Hezbollah suka shafe wata da watanni suna ta musayar wuta. Netanyahu ya bayyana wannan matakin a matsayin kariya. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba, Rasha ta ce wani harin jirgi mara matuki da Ukraine ta kai ya auna wuraren soji a yankin Smolensk, a yayin da ita kuma Ukraine ke cewa wani hari da Rasha ta kai ta sama ya yi barna a Odessa. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kakkaɓo wasu jiragen saman Ukraine marasa matuka guda biyu a sararin saman Smolensk. Gwamnan yankin Vasily Anonskin. ya faɗa ta kafar telegram cewa ukraine ta yi yunkurin kai hari ne kan wasu kayan soji da ke gundumar Zelensky amma babu labarin barna ko rutsawa da wasu a yankin odessa na kudancin ukraine gwamna ole kifa ya faɗi jiya laraba cewa talata cewa wato ta kafar telegram cewa wani makami mai linzami da rasha ta cillo da dare ya dare kan wani rukunin ofis a wata shiyar kamfanoni ke kefa ya ce babu wanda ya ji rauni a ƙarshe koriya ta arewa ta yi gwajin cilla wani abu mai kama da makami mai linzami samfurin hypersonic mai tsananin gudu a yau dinnan laraba daura da gabar ruwanta to amma ya tarwatse a sararin sama a cewar rundunar sojin koriya ta kudu an cilla makamin ne daga wani wuri da ke daura da pyongyang babban birnin kasar a cewar hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu ma'aikatar harkokin tsaron japan ma ta ce nisan makami daga wato makamin daga daga ƙasa ya kai kilomita 100 kuma ya gudu nisan kilomita 200 manyan jami'an ƙasashen koriya ta kudu da amurka da japan sun tattauna ta wayar tarho kan wannan al'amari da cewa barazana ne ga wato barazana ce ga yankin da ma sauran wurare. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla takaddaman tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru alin rufayi da majalisar dokokin jihar na ƙara ƙaimi saboda har ta kai ga tsohon gwamnan ya shigar da ƙara a gabar babban kotun tarayya da ke kaduna akan tauye mai haƙƙi da ya ce majalisar ta yi na ƙin bashi damar yin bayani game da zargin da ake mai malam nasiru elif wato wanda ya jagoranci wasu tsoffin kwamishinoni da suka yi aiki tare da kuma lauyansa zuwa kotu a yau laraba ya kalubalanci rahoton majalisar dokokin na jihar kaduna da ya ce wato ba a yi mai adalci ba daga kaduna wakilinmu isa lawal ikara na dauki da ƙarin bayani a wannan rahoto kan wannan dambarwa. tsohon gwamnan jihar kaduna nasiru ahmad yan rufa'i dai bai taba cewa komai akan binciken majalisar dokokin jihar kaduna da ta ce ya cinye kuɗi a jihar ba idan banda a makon je wajen wani taron da aka je na yi wa gwamna ubasanin jihar kaduna shagube sai kuma gashi a karan farko ya jagoranci wata tawaga ta tsaffin jami'an gwamnatin zuwa gaban kotun da ya ce yana son bin kadi tsohon kwamishinan muhalli a tsohuwar gwamnatin nasu amurfa in jihar kaduna malam jafar sani shi ya magana da yawun tsohon gwamna yan rufa'i abin da ya kawo malam wannan wuri yau shine ya kawo korafi na cewa rahoto na majalisar dokoki ta jihar kaduna wanda ta binciki eh, basussuka da aka karɓo da wasu manyan ayyuka na gwamnatin sa kuma har ta ce ta kama shi da laifi ba tare da ta kira shi ba to shi ne ya zo domin ya nuna cewa an zalunce shi ba a yi mishi daidai ba a matsayin shi na dan adam ya kamata a ba shi dama ya kare kanshi amma hakan bai faru ba duk kokarin jin ta bakin majalisar dokokin jihar kaduna da tsohon gwamnan shigar kara dai abin ya ci tira saboda 'yan kwamitin majalisar da suka binciki tsohon gwamnan sun ce ba za su yi magana ba har sai sun zauna tukuna. amma dai sakataren babbar jam'iyyar adawa ta pdp a jihar kaduna honorable ibrahim aliyu sono ya ce sun sha mamaki ganin yadda tsohon gwamna yan rufa'i ya garzaya gaban kotu alhalin a lokacin gwamnatin shi kotunan ba su ji da daɗi ba. wai yau ne nasiru yan rufa'i ya san kotuna da amfani bayan lokacin da yake gwamna an hana shi rusa gidajen mutane ya rusa kotu ta hana shi koran ma'aikata ya kora ta hana shi koran almajirai kotu ya kora ba abin da kotu ba tana shi ba sai yau a ce malam nasiru ahmed yan rufa'i wai ya san da kotu a najeriya. adalci ne ya ce ba a mai ba tunda ba a saurare shi a binciken da majalisa ta yi ba. adalcin ya yi ya kira umarnin kotu. wasu na ganin cewa kamar wannan faɗan cikin gida ne bai kamata ku kuna jam'iyyar PDP ma ku je ku tsoma baki ba ai haƙƙin yan jihar Kaduna aka taɓa kuɗin yan jihar Kaduna aka taɓa mutanen APC ba saboda lokacin da ake campaign mun faɗa Malam Nasiru ya ciwo bashin da duk dan jihar Kaduna ana bi shi da akalla naira dubu ɗari uku zuwa miliyan biyar to yanzu gaskiya ta halinta da kansu sun zo suna tuna kansu suna faɗin gaskiyan abin da muka faɗa masu sharhi akan al'amuran yau da kullun a kafafen labaru irin su Malam Musa zubairu Usman dai na ganin karar da tsohon gwamnan jihar Kaduna ya shigar na da tudun dafawa wa'inda aka mulka din za su zo su ci yadda gaskiya magana take daga bakin shi nasiru yan rufa'i daga bakin ita majalisa da ta ce za ta bincike shi amma a tara kwamishinonin cikin a saurare su ai kwamishina bai da wani hurumin da zai iya daukan wani mataki wanda gwamna ba shi ya bai amma ana magana cewa kamar wannan yunkuri ne malam ɗaya yake na dakatar da magana da ake na a bincike shi a EFCC eh to ko dai menene dai at least dai ya dai kamata dai a ce dai an saurare shi saboda haka in EFCC da gaske take yi su bi wa'annan kwamishinoni da aka ce sun je sun ba da bahasi kuma an ga cewa an yi almundahanan kuɗi idan aka kama su din suna ba da bayani ko nasu je ya je kotu ko bai je kotu ba gaskiya za ta halinta. To ko me ya hana tsohon gwamna Nasiru Ahmad Rufa'i jira har sai an kai shi gaban hukumar bincike ta EFCC tukuna sai ya baje hujjojin da yake ganin yana da su? Wannan ce tambayar da na yi wa Malam Jafar Sanin da ya magana da yawun tsohon gwamnan a gaban kotun da suka shigar da wannan kara. Eto eh abin da ya sa ba za mu bari a kai wannan wurin ba saboda su ma da suka ba da report nasu sun faɗa ma duniya. Duk da yake ba ma tsoron a tafi ɗin sai muka ce bari tukunna mu gyara waɗannan kurakurai da aka yi mu amsa waɗansu tambayoyi da suka yi mana waɗanda suke ginshiƙai ne yana sa 'yan uwanmu shakku to kaga dole mu yi bayani sannan kuma sai a biyo mataki daga baya. Wasu manazarta dai na alakanta wannan dambarwa da siyasa da suke ganin an kullo ta ne daga babban birnin tarayya Abuja. musamman ma da ya ganin kusancin tsohon gwamna 'yan rufa'i da kuma gwamna uba sanin da suka daɗe a siyasance suna tare. amma dai kuma wasu jami'an gwamnatin jihar kaduna sun ce ba dakalar kuɗin da gwamna obasani ya gani a gwamnatin ce kawai ta firgita shi isa lol ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To a gaida Isa Laule Kara da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba ga wannan shakatawa. wata waziri ba mu ja maka burki a nan yanzu ko silibin mu barbani zai kawo shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. sunana sule mumuni barma To a cikin shirin zamu leƙa ƙasar Kamaru inda mata masu bukata ta musamman suka dage da neman na kai. Bara bai amfana komai in ban da ma ya ja maka ma wulakanci a rayuwa ka nemi na kanka ya fi maka. a jamhuriyar Nijar a yayin da ya rage wata guda a yi hidimomin ranar nakasassu ta ƙasa mata masu tawaya na ƙara jan hankula game da mahimmancin wannan biki wanda ba idan kasancewarsa lokacin cin kasuwar baje koli da gudanar da wasannin nishadi dama ce ta bayyana wa duniya matsalolin da ke damunsu a matsayinsu na masu kula da harkokin iyali mata masu kasa suna fama da matsala da yawa da yawa To madalla kamar yadda aka ji shirin na wannan mako ya sabka a jamhuriyar kamaru inda bayanai yake nunin an fara samun canjin tunani a wajen masu bukata ta musamman waɗanda sannan a hankali ke ƙara fahimtar amfanin sana'a a maimakon bara da a baya ake ɗauka a matsayin ɗaya-ɗayar madogarar waɗanda suka tsinci kansu a halin tawaya. Malama Hafsa Muhammad da ke ɗinkin tela a birnin Duwala na yin abubuwa da dama da za a yi koyi da ita kamar yadda za a shi a tantaunawarsu da muhammad awal garba salamu alaikum ni ce hafsa muhammad abin da ya sa na kama wannan sana'a don ba na so ringa tafiya bara ko kuma nemi wanda ni dai gwamnati nemi sana'a na dai da na san dai zan dogara da shi To yanzu kamar shekaru nawa kika yi kina wani sana'a na dinki? Shekara goma sha biyar kenan. A cikin wannan sana'a na dinki akwai wanda yake taimaka miki ne ko gwamnati ko kuma waɗansu ƙungiyoyi hakan nan? Ba mai taimaka min sai Allah. Wane ne ya biya miki wannan dinki domin ko kuma koyon wannan dinki domin ki riye kanki da kanki? dan uwana ne biya mini duba da yadda ya ga yanayi na ni ba mai son tambayan abu a wajen mutane ba ne ni ban son harkan baran nan zai tambaye ni me zan iya yi a rayuwa na na ce mishi dinki ke so ya ce to allah su da zai kai ni in koya ya kai ni kenan na je na koya ne shekara ɗaya ne ina koyo a cikin ikon allah kuma gashi ni ma na iya har kuma na koyar ma mutane a yanzu kin koya wa kaman mutum nawa dinki a tsawon shekaru biyar na da gashi na ga waɗansu ma suna kan kekunan kekunansu suna gudanar da wannan sana'a dinki. walla ba zan iya san adadin su ba kan amma na sun dai sama da irin 25 hakan nan kuma kowa ya iya har shi masu masu bubbuɗe shagunansu suna kokari da kansu a yankin nawa a cikin ɗinkin ɗin dai na samu hakan nan ne aure na haifi 'ya'ya biyar kuma da shi na dogara gaskiya alhamdulillah mai gidanki shi ma dai ya rasa wani abu daga jikinsa ne kuka aure a'a lafiyar shi kalau bai rasa komai ba duba da yadda ya ganna kokari da rayuwa na shi ma abin ya ba shi sha'awa har ya zo ya neme ni mu kai aure lafiyar shi karo kuma yana taimaka mini ta fannin aure abin da namiji zai ma mace kam yana mai amma ni kuma na yin wannan don na yi don na saba kuma in rike rato rayuwa na dai akan wannan yake ba kwa samun wani cikas a kan gudanar da ayyukan gida tsakaninki da mai gidan naki ba daya ba mu samun komai don ya san sana'a sana'a na ne taimaka mini ma yake a kai yana tausaya mini kuma yana ganin yadda nake nema a kai To da yake a yau muna bayani kan batutuwan da suka shafi mata na ƙasassu. Wata kusa a ƙungiyoyin irin waɗannan mutane a jamhuriyar Nijar ta koka dangane da wahalhalun da mata masu bukata ta musamman ke fuskanta a zamantakewa. karancin matakan musamman domin mata na kasassu ko ma rashin irin waɗannan matakai a wasu wurare wata matsala ce da madam bukari khadijatu amadu salifu ke ganin ya dace a yi bayani kanta ta yadda maganar za ta kai kunnuwan hukumomi su ɗauki matakin da ya dace. Kamar ranar ga shi ne hanyar mu samu baki mu bude mu waɗi matsaloli da muke ciki. Mata masu nakasa da mata wayanda ba su da nakasa mu duka ɗai ne cikin duniya mai ya kamata a san ki sauƙaƙa muna. Tun da gaskiya ka gani wani zuwa likita wani zuwa mi da mi mata masu na suna fama da matsala da yawa da yawa wataran abin da ba ni manciya muka ta yi turnan wani reshen ba ni gai katse eh, reshen inda muka ta yi mace mace ne gurmin ce tana da diyatta dan sananin wulakancin da ta yi ta yi awo yanzu ta bar zuwa awo in ka zo ga ci da ciki gadaje kullum matsalolin matsalolinmu na mata ka gani ko gado ma sai an dauce ka an hauda ka bisa kan gado kenan mutum ka zo da cikin ka da girman ka an dauke ka ai mutuncin ka ya rage alhali ko ƙasa yana iya convention ya ce kowa daina akwai article na shidda cikin convention da ya yi magana musamman biskan mata masu na ƙasa da ya yi magana kenan da duk maganganu wanda convention ta yi an yi aiki da shi ya kamata wannan ku a diba ayan nan ka amince da shi don allah muna so a bido muna gado wanda yana kasa wanda in ka zo bai kai ba wani ya dauke ka ba an kai baka kasa in ka hau komi na kasa ka kana iya hawa in ka hawa ka ta yi lalle yanzu da dama mai kaman kari ne muke nan muna yi ana ta taka hakki mata masu nan ƙasa. Ya Allah mataimakin dukkan bayi, baiwa da wa kai ke masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu a madadin hafsa muhammad mai ɗinkin tela a duwalar ƙasar kamaru da madam bukari khadijatu shugabar mata masu tawaya a nishar da wakilin muryar amurka muhammad awal garba da producer julie lezis grisham ni sule mummuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya. a gaida silamu mummuni barma da wannan wato shiri sai dai kada manta kamar yadda muka riga muka faɗi wato za ku kira ne ku bayyana ra'ayinku akan wani irin mataki ne ya kamata mahukunta su ɗauka a yaƙi da ake yi da ta'addanci a ƙasashen sahel ganin yadda wato hare-hare 'yan ta'adda ya ƙici ya cinyewa lambar ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili To muna da kira daga karaye, wane ne a karaye? Wane ne a karaye? To ina ji kamar mun samu kira daga kaduna wani ne a kaduna Assalamu alaikum sunana Adamu Jeji daga kamfanin fice da ke garin Jaji a nan Kaduna Najeriya. Mm, to Malam Adamu duniya na sararin ka. Abin da ya kamata yi dangane da matsalan tsaro a yankin na namun Sahel shine yana da kyau gaskiya shugabannin mu su haɗa kai su samar da mu daga cikin mawuyacin halin da ake ciki na tsaron nan. Har ga Allah al'amarin na bada tsoro shugabannin nan kuma dai an san su yana da kyau su ɗauki matakin bai ɗaya ne sa'annan kuma a sama ma matasa ayyukan yi shugabanni kuma ku zama masu adalci ba kullum ku kuta raya kan kuna kashe mu talakawa da talauci ba fatan mu Allah sa wannan sakon shi ko su kuma na gode da wannan dama da na samu to mun gode malam Adamu Jeji to bari mu je jihar Kano ai a Kano Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amma alaikum salam. sunana shehu makaho kutama jihar kano ina jiran ka daga kutama to malam shehu duniya na sararin ka to gaskiya na ji abin da ake tattaunawa a kansa hmm. to amma ni na kira ko in muku fatan alkhairi sakamakon ban taba shigowa cikin wannan shirin ba insha Allah shiri na gaba zan kira in ce ku albarkacin baki na na suna shehu makaho kutama to mun ko gode a kamar yadda muka gaya muku za ku kira ne ku bayyana ra'ayi akan ta wani irin hanya ko kuma wace wato wani irin mataki kamata mahukunta su ɗauka a yaƙi da ake yi da ta'addanci don saboda wato hare-hare 'yan ta'adda har yau yaƙi ci yaƙi cinyewa wanda a jiya aka kashe sojojin wato jamhuriyar Nijar guda ashirin da farar hula ɗaya. wanda hakan ya yi sanadiyar da aka ayyana makokin wato kwanaki uku a ƙasar to bari mu je jihar bauchi waye a bauchi sunana ayuba garba imam daga kashin madaki a jihar bauchi to mala ayuba duniya na sarinka to alhamdulillah farko dai muna so shugabanninmu na afirka su dunkule waje guda haɗa kansu idan suka hada kansu lallai za su cimma gagarumin nasara a wannan yaki da ake yi kuma haɗin kan shi zai ba su dama su ceto mu a samu zaman lafiya a wannan yanki namu to mun gode Mala Ayuba bar mu magana Ayuba Garba Imam daga da Madaki a jihar Bauchi. To bar mu kada zuwa jamhuriyar Nijar waye a Nijar? Assalamu alaikum baba ku makeri. Amma alaikum assalam. Mai magana umma mala Ali shugaban kulab zaɓi son ka dogon dutse. To mala Ali duniya na sare ka. Mm. Muna so eh abinda an nuna in ya bisa ga wannan an ta'adda son ka kai kasan Nijar da kasan Mali da kasan Burkina. Ba wani mm. abu na ba sabi da munan Nijar sai in kama ana son son kai. manyan sojawa su ne kamata a tura bakin daga ba a bar su cikin biro ba a ci a tura ra'ayan ƙanana ko da yaushe kenan ne yin soja ba su da wani yaƙi kenan kuma yin sojawa ku ya kamata tun da ku da bisa ga iko ku ɗauki makamai ku sai bakin daga duk irin ta'adda shi ku ɗauki shirage ku sai ku yaƙe su na gode mu da amerika umma mala ali shugaban kullum zaɓe sa ku dogon to mun gode bari mu kaɗa jihar adamawa waye a adamawa assalamu alaikum wa alaikum assalam na mai magana shaibu yadda wanda yake karamar kuma mai bazar jihar adamawa to ma shaibu muna sarin ka na gaskiya dai bangaren sahel nan ya kamata shugabanninmu na afirka su haɗa kai ƙarfi da ƙarfe hmm. na to gaskiya dai lamarin ya fi ƙarfi abinda ake tunani duka wallahi to mun gode malam sha'ibu Allah bai da ya ba zama amin summa amin bar mu bar mu leka jihar Deja akwai wani Anija wani ne Anija to muna jin ka to gaskiya magana a kira da za mu yi dole idan ana so a samu wannan abin sai an samu haɗin kai kuma sai sun nuna daga suke suke akan yaki da ta'addanci. Hmm. a cikin haka yana da tafiya akan yaki da ta'addanci ba matuka aka ce za a dinga sa son rai da son zuciya to babu lokacin da wannan abin za a cimma karshen shi amma matukan aka ce da son zuciya aka nuna cewa da gaske za a yi wannan abin bai dan mai duka za a cimma karshen wannan abin muna roƙon ubangiji su kwana nan wata ana kawo mana dauki a to to mun gode bari mu je jihar wato zazza mu je zaria wani ne a zaria wani ne a zaria malam To iya abin da za mu iya ɗauka kenan da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. To a takaicen shugaban Kenya William Ruto yau Laraba ya ce ba zai rattaba hannu kan kudurin dokar kara haraji da ake takaddama a kai ba kwana guda bayan da masu zanga-zanga suka yi mummunar arangama da 'yan sanda a Nairobi da sauran birane wadda ta yi sanadin mutuwar mutane a akalla 22. Shugaban Amurka Joe Biden yau Laraba ya yi shelar bayar da wani umarni wanda zai kai ga yin afuwa ma duk wani daɗaɗɗen sojan amurka wanda aka samu da laifin yin luwaɗi amma ta yardar wato da yardar rai wanda gabanin shekara ta dubi da goma sha uku yin hakan laifi ne a soji gwamnatin biden ta yi imanin cewa wannan afuwar za ta amfani dubban tsaffin sojojin amurka da aka samu da wannan laifi To masu sauraro duka duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a wannan dare sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Des McConin wanda ya shirya kuma bada umarni da Kila William wanda ta wato ba umarni kenan a wannan shiri. Baba yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin wassalam.